Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka zo ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 24 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Ƙasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun ce mai yiwuwa girgizar ƙasar da aka yi jiya kusa da inda Koriya ta Arewa ke gudanar da ayyukanta na nukiliya girgizar ƙasa ce ta zahiri. Al'ummar ƙasar Jamus za su gudanar da babban zaɓe yau da zai yanke hukunci kan ko Angela Merkel za ta yi tarihi wajen samun yin wa'adin mulki na hudu. kana shugabannin kasashen duniya sun mai da martani kan sanarwar da iran ta yi jiya cewa ta yi nasarar gwajin sabon mukami mai linzami mai cin matsakaicin zango to kanan labaran kenan aka ji ɗaruruwan 'yan gudun hijirar garin bama da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke maiduguri sun yanke hukuncin komawa bama ko da ko jami'an tsaro ba su ba su izini ba ko me yasa kuncin zaman cikin kam kuncin gidan haya ba su ɗaya ba su bi muka faɗa gwamnati cewa muna so mu koma amma sai ta diga bank date ta diga date a jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin matasa ne suka koka kan yadda tsafin 'yan siyasa ke babakiyar da al'amarin gudanar da jam'iyyun siyasa. kalubalen da muka fuskanta har yanzu matasa ba a buɗa mana koyi ba ruwa suke an sa kwaɗo ya haɗari uku a rure idan kuka riba matasa unwani da mu ne ake a lokacin siyasa a tura muku biro de vote ko a ba mu harka shaya mu haka kuma za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da sakataren jam'iyyar apc alhaji mai malabu ne bayan wata ziyara da ya kawo mana nan murya amurka daga nan kuma sai maimacin shirin duniyar amurka na muhammad lalo sai kuma wasu saƙonni da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran Ƙasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun ce mai yiwuwa girgizar ƙasar da aka yi kusa da inda Koriya ta Arewa ke gudanar da ayyukanta na nukiliya girgizar ƙasa ce ta zahiri ba gwajin makamin nukiliya ba. Kakakin cibiyar nazarin yanayi na Koriya ta Kudu ya ce ba a ga alamun da aka saba gani ba idan aka yi gwajin makamin nukiliya. Ƙasar China ma ta ce girgizar ƙasar mai karfin maki 3.4 da take ta baba a kai da farko ba gwajin makamin nukiliya ba ne. jiya jirgin lugudan amurka ya yi rakiyar waɗansu jiragen yaƙi a saman tekun gabashin koriya ta arewa ma'aikatar tsaron amurka ta ce an yi shawagin ne a matsayin tattauna tsakuwa don aya ta ji tsoro tare da nuna zaɓin matakin sojin da trump yake da shi a matsayin mai da martani kan barazanar ayyukan nukiliya na koriya ta arewa hakan ta faru ne 'yan sa'o'i kafin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na koriya ta arewa ri yong hu ya jawabi a zauren taron kolin majalisar ɗinkin duniya a birnin new york al'ummar ƙasar jamus za su gudanar da babban zaɓe yau da zai yanke hukunci kan ko angela merkel za ta yi tarihi wajen samun yin wa'adi na hudu a matsayin shugabar gwamnati binciken ra'ayoyin jama'a da aka gudanar jajibirin zaben ya nuna jam'iyyar merkel christian democratic union da christian social union suna kan hanyar samun gagarumar nasara ana kyautata zaton jam'iyyun biyu za su sami tsakanin kashi 36 zuwa 39 na kuri'un da za a kada yayin da jam'iyya mafi girma ta biyu a ƙasar jamus social democrat waɗanda suka ɗan dafawa gwamnatin makel da wa'adinta ya cika a mulkin nata mai yiwuwa ta sami kashi 23 cikin 100 na kuri'u kawai idan haka ta tabbata zai kasance sakamakon zaɓe mafi muni da jam'iyyar ta samu tun shekara ta da tara masu harsashe kan harkokin zaɓe sun ce jam'iyyar masu ra'ayin riƙau afd za ta iya samun kashi biyar cikin ɗari na kuri'un da suke bukata su sami kujeru a majalisa abinda ba su samu ba a zaben shekara ta da goma sha uku masu sharhi kan lamura da dama suna harsashen cewa afd na iya samun kashi goma ma cikin ɗari na kuri'u wanda zai ba su kujeru 60 a majalisa wannan kuma zai mai da ita jam'iyyar ta uku mafi girma a cikin majalisar shugabannin kasashen duniya sun mai da martani kan sanarwar da iran ta yi cewa ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami mai ci matsakaicin zango shugaban amurka donald trump ya tura sakon twitter jiya inda ya ce iran ta yi gwajin makami mai linzami da zai iya isa isra'ila suna aiki tare da koriya ta arewa ba yarjejeniyar da muka cimma ba ce trump yana magana ne kan yarjejeniyar ayyukan nukiliya da aka cimma da iran a shekara ta 2015 da ya sa aka ɗage takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya da aka kakaba mata wanda kuma ya buƙaci ita iran ɗin ta daina waɗansu ayyukanta na nukiliya faransa ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wannan yarjejeniya ta mai da martani ta bakin ministan harkokin kasashen ƙetarenta inda ta ce faransa tana buƙatar iran ta daina dukkan ayyukanta na tada zaune tsaye a yankin ta kuma mutunta dukkan tanadin ƙudurin biyu uku ɗaya da ya haɗa da kira da ta daina gudanar da dukkan irin waɗannan ayyukan ƙera makaman isra'ila ita ma ta mai da martani inda ministan tsaronta Lebanon ya bayyana gwajin a matsayin takala da ake yi wa Amurka da Isra'ila da kuma abokan ƙawancensu. Lieberman ya ƙara da cewa gwajin shaida ce da ta nuna burin Iran na samun ƙarfin ikon faɗa a ji a duniya da nufin yi wa ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a duniya barazana. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jawabai da kalamai masu gauni jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da prime Ministan Koriya ta Arewa ya maida wa shugaba Amurka Donald Trump martani wata babbar jami'ar ƙasar India kuma ta caccaki Pakistan. Ɗaya daga cikin jawaban da aka fi sa ido a kai wannan makon shine na ministan harkokin ƙasashen ƙetaren Koriya ta Arewa Ri Yong Ho. Ri ya kira shugaba Donald Trump mai taɓin ƙwaƙwalwa wanda ke yunkurin kisan kai na ƙashin kansa. jawabin da ya gabatar na tsawon mintoci 22 yana cike da kalaman ashar wakilai sun kuma tafa da ƙarfi bayan da ya kammala jawabin nasa bari kaɗai ba ne ya yi amfani da damar wajen caccakar abokan gaba ministan harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙasar india shushma shawar ta fara jawabin nata ne da gaisuwa irin ta addini ta ce namast daga nan ta shiga caccaka makwabciyar ƙasar su abokiyar hamayyar ƙasar pakistan ta ce menene yasa a yau ake ɗaukar indiya a matsayin ƙasar da ta yi fice ta fannin fasaha a duniya amma ake ɗaukar pakistan kawai a matsayin ƙasar da ke haddasa ta'addanci ta ƙara da cewa wacce gudunmuwa pakistan ke yi ga ƙasashen duniya da al'ummata banda ta'addanci muna da ƙwararru a fannin ilimi da likitoci da injiniyoyi menene kuke da shi kun haifar da ta'addanci likitoci suna ceton rayukan al'umma amma 'yan ta'adda suna kashe su labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc da ladarin ruwan 'yan gudun hijiran garin Bama da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri sun gudanar da wata zanga-zanga inda suka yanke hukuncin komawa garin Bama duk kuwa da cewa gwamnati da jami'an tsaro ba su ba su izinin yin hakan ba. Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda da karin bayani. wannan hayaniyan wasu ɗaruruwan 'yan garin bama ne da ke zakan ke samun mafaka a gidajen 'yan uwa da kuma sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri tun lokacin da 'yan kungiyar boko haram suka kwace wannan gari a shekaru uku da suka gabata waɗannan 'yan garin bama dai sun riga da sun yanke hukuncin cewa so yanzu hakan a shirye suke su koma garin bama ko ba tare da jami'an tsaro ba don sun gaji da zama a sansanonin 'yan gudun hijira ko kuma samun mafaka a gidajen 'yan uwa da abokan arziki wanda suka ce lokaci yayi da ya kamata a ce sun koma garin nasu na bama tunda gwamnatin ta ki ta ba su damar komawa hawa garuruwan nasu tun da misalin karfe tarin safe ne dai waɗannan ɗaruruwan mutane wanda akasarin su maza ne suka yi dafifi a hanyar mashigar garin maiduguri da ake kira hanyar tashan bama da ke daura da jami'ar maiduguri a hanyar su na komawa garin bamar sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku tare da wasu makarafan 'yan sandan jihar sun gana da waɗannan mutane muhammadu alhaji hassan dai shine shugaban 'ya'yan kungiyar ci gaban al'umman garin baman ga kuma abin da ke cewa game da dalilan su na ɗaukan wannan mataki yau shekaran uku da wasu watanni yaran da su korin ku tafi nan to mutane mu kuncin zaman cikin kam kuncin gidan haya ba so ɗaya ba su bibiyo muka faɗa gwamnati cewa muna so mu koma amma sai ta diga ba mu date ta diga ba mu date kuma abun ɗaya da muka lura da su yau kamar kwana hudu ko biyar mun tasar da mutane mu sun duba ba bama alhamdulillah gidaje kamar out of 100% 70% an gama to me amfanin gidajen da aka gama a mutanen da suke kam da wanda suke da host committee na wanda suke su koma su koma wanda suke da kuncin kudin haya to yanka da kamar ba ku yi la'akari da cewa har yanzu akwai matsalan hare-hare a ƙauyukan da suka kewaye garin Bama ba ba ku yi la'akari da wannan cewa idan aka koma ba za a iya samu ni la'akari da wannan to dindindin zamu zama kenan a banda kenan sojojinmu suna Liberia sun kawo zaman lafiya a Najeriya. Kawai state ɗaya ko biyu a cikin Najeriya shine ba mu samu zaman lafiya ba. To kuyi aka yi musamman ma game da irin matsalolin da ake samu banda ma na tsoro kamar barkewar cututtuka. Allah kiyaye idan aka samu irin waɗannan matsala ga sha akwai kwalara a cikin Maiduguri aka samu wannan ba isassun asibiti da za su kawo muku doki ba ganin ba kula kare wannan. We have enough uh, facilities a uh, uh, Bama. Na medical? Eh, na medical. Akwai harin mu. da yake cinkusu nan ya kamata mu koma mu shiga gidaje mu zo nan gwamnati abinda take fatarwa nan ta ba mutane mu su yi kasuwa kamar yanzu kun dage zai kun taiba manne ko kuma menene matsayin ku matsayin ku a yanzu ka tunda yan sanda su shigo ciki shi the leadership we have resolved cewa mun yi la'akari da maganar jami'an tsaro mun zo na mu tattauna tsakaninmu mun ce mutane namu su yi hakuri su koma za mu tutun jami'an tsaro bayan kwana biyu uku duk lokacin da suka bamu za su bamu enough security za mu yi macin zuwa bama abin da muka fi gane kenan amma yanzu kun dan dakata ke yanzu mun dan dakata to ko me rundunar yan sandan ke cewa ne game da wannan mataki da ya'yan garin baman suka doka ga mukaddashin kwamishinan yan sandan jihar Mr. Wakili Maye mun ji wannan labarin shine muka turo yan sanda domin ya tabbatar cewa idan ma za a yi abu a yi shi a cikin ka'ida ba kowa zai kama hanya ya tafiya ba shi yasa kwamishina da kansa ya zo kuma ya ya haɗa 'yan sanda wanda yake da a jawo hankulansu kan cewa abinda da za su yi ba daidai ba su ba gwamnati dama su samu idan za su koma neman a shirya yadda yake za su koma kamar yau shekara ɗaya kenan ina jin da gwamnan jihar borno ya je garin bama har ya kwashe mako guda a garin bama kuma aka yi alkawarin cewa za a ci gaba da gyaran garin bama ba kamar a ce an samu tsaro tunda har kun kai jami'an ku a wannan lokacin wanda za ce sun koma sun samu zama ina fata kai ma ka tafi bama ai haka in ka je za ka gan cewa aiki yana kan tafiya ko ba ka bane idan yanzu aka ɗauki kowa da kowa ka kai ya yiwu aikin zai tsaya amma gwamnati kuma ita tana da kalanda nata yadda za a tafi da mutane to su dan ba su shawara su zo na kenan kan su tafi bama kan su koma bama shawara shine su dan ba da lokaci gwamnati ta karasa shirye-shiryenta wanda za a mai da su sai daga bisani mun samu rahotanni da ke nuni da cewa an samu hatsaniya tsakanin mutanen garin baman da kuma 'yan sandan da ke wannan wuri wanda har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani cikakken bayani game da hatsaniyar da aka samu tsakanin jami'an 'yan sandan da kuma mutanen garin baman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gai da Haruna Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyoyin matasa ne suka kuka kan yadda 'yan siyasa ke babakiyar da al'amuran gudanar da jam'iyyun siyasa. Matsalar da ke zama wani shinge da ke hana matasan Afirka kai labari a lokacin zaɓe, yayin da ta wani ɓangare ake zargin shugabannin da rashin cikawa matasan alkawarin da suka ɗaukar musu. Wakilin murya Amurka a mai Sallamu Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Sanin kowa ne cewa rukunin matasa na matsayin mafi rinjaye a rukunonin al'ummomin nafiyar Afirka. Dalili kenan da 'yan siyasa ke mai da hankali ka cokan wajen matasa a lokacin yakin neman zaɓe, inda suke kasancewa mayaka ta wani ɓangaren kuma masu ba da ƙuri'a. Matsalar da a yau ke zama wani babban ƙalubalen da ke dakushe ci gaban matasa. in ji yakuba ango sakatare janar na majalisar matasan nijar kalubalen da muka fuskanta idan kuka ɗauka misali siyasa har yanzu matasa ba a buɗa mana koyi ba ruhe suke an sa kwaɗo ya haɗari uku a ruhe idan kuka riba matasa unwani da mu ne ake a lokacin siyasa a tura muku biro de vote ko a ba mu haraka shasha mu amma yau kari ya kai tsoro ya ɗebe ya kamata a ce yau in ka diba da assembly ka ɗauko daga ƙasa kansila ya kai da ya kamata a san matasa tun da yau matashi Nijar an ce daga wanda da shekara goma sha takwas zuwa talatin da hudu kenan muna iri kasa ga daidai gwargwado kuma ilimi daidai gwargwado hali Allah hore mana amma kohin nan rohe suke kaf. sai dai kakakin jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar Alhaji Asmanu Muhammadu na da ja a kan wannan korafi. Duk tarihin duniya idan kana son ka san dan sai ka zamna cikin jam'iyya ko cikin jam'iyyoyi an san kakakin ka hito a zaɓe ka. Zaɓe na aka yi ba nomination aka yi ba. To inda ake zaɓe mutum na ce an hana shi babu wanda dan siyasa babban dan siyasa da zo ce ka dauki matashi ba gaskiya bane wata matsalar ta daban da ke cinye wa matasan Afirka tuwa a ƙwarya a halin yanzu shine rashin jin wani bayani daga bakin shugabanni game da alƙawalan da suke ɗauka da sunan matasa lokacin da suke halartar wata haɗuwar ƙasa da ƙasa Muhammad Sidi jagora ne a sha'anin kare hakkin matasa a nan Nijar. Kudi bayan Nijar, shugaban mai kullum yana cikin taron majalisa ɗankin duniya ko turai don ya kamata a ce an iya dawa ƙasa mu ya gamu da matasa tun da sunan mu aka ga abun da aka samu ga wata gidauniya ko kuma wani albishir da aka kama mana dan mu samu mu hita kunci a kan wannan batu alhashi asumana na ganin matsala ce da ke da nasaba da rashin sanin hanyoyin samun bayanai duk kungiya take so tana iya ta nemi labari idan tana son ta san abin da aka yi buɗe ne doka ta ba da izinin ka je ka nemi labari kuma a baka su jefa da shugaban kasa ya hito daga majalisar ɗinkin duniya in suna son labarin abin da ya yi za a ba su a rubuce ko kuma su a gaban su a faɗa musu mi aka yi. Domin sake duba halin da matasan nafiyar Afirka ke ciki a fannoni daban-daban ƙungiyoyin matasa a ƙarƙashin haɗakar ecp sun gudanar da babban taro a nan ya mai a makon jiya. wanda a ƙarshe aka bayyana shirin gabatarwa ƙungiyar au shawarwarin da aka bullo da su don warware damuwar matasa sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gai da Sulamu Barma. Sakataren jam'iyya mai mulki a Najeriya APC Alhaji Mai malabu ne ya kawo mana ziyara nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na murya Amurka inda na fara tambayar su dalilin zuwan sana Amurka. Eh mun zo a cikin tawagan wannan taro da ake yi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mun zo a cikin tawagan da suka tafi daga Najeriya. wato taron kole shugabannin kasashen duniya na majalisar ɗinkin duniya haka haka to ya kaga jawaban shugabanni musamman ma shugaba buhari babban abin farin ciki ne musamman ma abin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar a wurin wato ya yi wani shimfiɗa ne ga yawanci shugabannin ka duba duk wani shugaba bayansa in ya taso yana bin salon irin jawabai da ya yi ne musamman ma akan irin rigingimu da ya shafi duniya baki daya da kuma halin da kasashe masu tasowa suke ciki musamman ma na afirka wato wasu na ganin cewar kamar ya yi magana a matsayin shugaba na afirka ba ma na najeriya kadai ba haka haka haka wannan shine abin da ya faru domin Ah, in ka duba irin tafi da aka yi da kuma irin daɗi da mutane suka ji na maganan da ya gabatar wato ya nuna ma cewa ya yi magana ne kusan a madadin afirka baki ɗaya ne saboda ya taɓa dukkan matsaloli da suka addabi afirka da kuma ma kasashe masu tasowa kamar yadda mm. ka ce ya taba batutuwa da suka shafa afirka da ma najeriya to a batutuwan da ya yi magana aka akwai batun da abin da yake faruwa na ƙungiyar da aka haramta ta fafutukar neman 'yancin biafra wato bai yi magana akan wannan ko akwai dalilin sa bai yi magana akan wannan eto eh ai in ka duba wannan rikici ne na cikin gida wanda kuma already an dauki ya dauki matakan da ya kamata kuma wanda yan Najeriya sun gamsu da matakan da ya dauka a duk abin da bai fi karfin can gida ba ba abu ne da za a dauko shi a kawo shi wannan majalisan ba talakawa a Najeriya su suka zaɓi wannan gwamnati taku haka sun jajirce sun yi zaɓe domin a samu canji domin a kawo musu canji to amma a yanzu haka akwai talakawan da ke cewa banda fannin tsaro babu wani canji da suka gani eto eh idan ba a manta ba ai eh, shi barna shi ne abin da za a iya a cikin lokaci kankani ba gyara ba kuma kamar yadda na faɗa akan maganan ma wannan irin eh, matsaloli da suke faruwa irin nasu biyafra da sauransu hmm. yawancin matsalolin najeriya an gadar mara ne ya zo ya same su musamman ma kamar in ka duba maganan tsaro da ake magana din nan da gangan ma aka bari ya faskara ya zo ya gawurta ya zama yadda ya zama yanzu wanda kuma cikin ikon allah hawan karagan mulki na shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki matakan da ya kamata na ganin bayan irwa nan 'yan tara kayan bayan. To Madalla mai malabu nake nan a tattaunawa mu da shi a lokacin da ya kama da ziyara mun gode da wannan ziyara kuma Allah ya mayar da ku gida lafiya. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da minti 21 na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa Amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jikadancinta a ƙasar Cuba. Bayan wasu alamun rashin lafiya marasa kan gado da jami'an diflomasiyyar ta ke fama da su a cewar ta. sannan za ku ji yadda kamfanonin inshora suke fafutuka ganin sun biya kwastomominsu kudaden inshora ga waɗanda bala'in guguwa ta shafa a birnin histon da kuma ja Florida. Sunana Mahmud Lalo. To da farkon farawa shirin namu zai taɓo batun hudar diflomasiyya ne inda sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yayin wata hira da yi da gidan talabijin ɗin cbs a shirinsu da ake kira face the nation da ake watsawa ranar lahadi ya faɗa a farkon makon nan cewa amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jakadancinta da ke cuba bayan da aka samu rahotannin da ke nuna cewa mai yiwa an kai hari a kan lafiyan jami'an diflomasiyan amurka 21 inda ta kai ga suna ganin wasu alamun rashin lafiya da ba su gane irinta ba waɗanda suka haɗa da zubewar gashi da matsanancin ciwon kai da jin ƙara a su kai hamada da matsalar mantuwa wasu a cewar rahotannin sun ce suna jin girgiza da ƙara mai ƙarfin gaske a kunnuwansu a wasu ɗakunan ofishin jakadancin lamarin da ya sa masu bincike suke tunanin an kai harin nan ne da ake kira sonic attack wato yin amfani da sauti wajen kai hari Muna kan bincike wannan wata babbar matsala ce idan aka yi la'akari da irin illar da wasu suka samu yanzu haka mun kawo wasu daga cikin su zuwa nan gida ana duba su rahotannin dai sun ce jami'an diflomasiyyar ƙasar kanada da iyalansu ma sun fuskanci irin wannan matsala wani al'amari ya faro ne tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata kuma ƙorafi na baya-bayan nan ya zo ne a watan agusta tsohon shugaban amurka barack obama ne ya maido da hudar diplomasiya da kasar ta cuba shekaru biyu da suka gabata matakin da ya sha suka daga wanda ya gaje shi wato shugaba donald trump wani al'amari dai ya je ga gaban majalisar dokokin amurka inda ranar juma'a da ta gabata sanatoci biyar daga jam'iyyar republican suka rubuta wa sakatare talasin wasiƙa suna kiran da ya rufe ofishin jikadancin amurka da ke havana babban birnin cuba a kuma kori daukacin jami'an diflomasiyyarta daga amurka to yayin da hakan ke faruwa a can yankunan jihohin texas da florida kamfanonin inshora sun fara karɓar bukatun neman biyan kudaden inshora da kwastomominsu suka gabatar saboda bala'in guguwa da ya shafe su an yi kiyasin kudaden da kamfanonin na inshora za su biya ya kai biliyoyin daloli lura da irin bannar da guguwar harvey da ta'ama suka yi inda suka yi kaca-kaca da yankunan sai dai ganin cewa akwai jan aiki wajen tantance gidajen jama'ar da guguwar ta shafa hakan ya sa wani kamfani da ya kware wajen ɗaukan hotunan garuruwa daga sararin samaniya da ake kira airbus aerial ya yi tayin buɗe kofar ɗakin adana hotunansa kyauta domin taimakawa kamfanonin inshoran wajen tantance adadin gidajen da guguwa ta shafa jesse coleman shine shugaban kamfanin na airbus aerial ko da za a ce gidan baya wurin ba sai kamfanin inshorar ya aika da wani wakili ba saboda haka kan mutane su nemi a biya su kudadensu kamfanonin inshorar har sun kalli taswira ko kuma hotunan yankin ta yadda za su gane cewa akwai gidan da guguwar ta shafa sannan ba tare da bata lokaci ba sai mutum ya ji saƙon shigar kuɗi a asusunsa wato alert christina tomasetti darakta a ma'aikatar kirkiro da fasaha ta usaa ta ce biyan mutane kudaden diya cikin hanzari zai taimaka wajen ba su dama su gina gidajensu da sauri. Yayin da ake samun ƙarin buƙatar neman kayan gyare-gyare, kayan za su iya yankewa a kasuwa, wanda hakan na nufin farashinsu zai tashi. Saboda haka idan har za a bai wa mutane kudadensu da wuri domin su gyara gidajensu, farashin kayayyakin zai yi sauƙi da farko kafin kowa ya dunguma kansu, domin a wannan lokaci za su iya yin tsada sosai. on in the vet than they are long term. masu haro da aka makawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma wakilinmu da ke mai wato sulaimu mani barma da kuma zainab babaji da ke jos jihar platin nigeria ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a gai da mahmud yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel muna al'ummar ƙasar jamus fatan zaben shugabanni na gari masu kishin ƙasarsu Sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Shi ma saƙonmu na gaba cewa yayi al'ummar ƙasar Jamus Allah ya sa ku fara zaben gama gari da ke gudana lafiya kuma ku gama lafiya. Saƙo daga Malam Yusuf ɗan Maryam Kutuzu da Umar Fo'eba Gashuwa. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa fata na gari Lamiri Allah ya kawo ƙarshen zaman doya da manjan da ake da zafafan kalamai da ke faruwa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka Saƙo daga Adam A. Adam da Malam Yusuf ɗan Maryam komai na Allah ne gashuwa. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Tanimi Inuwa Zangon Buji da Ismail Ɗalla da Zangon Buji. Suka ce muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gyara mana wutar lantarkin mu ta garuruwan Karnaya da Yalwa da Duru da Zangon Buji. da kuma garin Dambudis domin yau watanni biyar kenan ba mu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana wayar wutar lantarkinmu. Sai kuma mu na gaba da ya fara da sallama ya ce muryar amurka muna son ku mu dama mu yi kira a gwamnan jihar katsina aminu bello masari da ya daure ya dawo da biyan kuɗin jarabawa wa ek da neko a jihar mu domin rashin biya wa yaran kuɗin jarabawar ya sa sun fara cire karatu a ransu domin iyayensu ba su da halin biya musu kuɗin jarabawar da fatan saƙonmu zai kai ga kunnen gwamnan jihar katsina saƙo daga mansur yusuf mahuta da abba sa'ad mahuta sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fara da sallama inda ya ce cece kucen da ake a zauren majalisar ɗinkin duniya tsakanin shugaba donald trump da shugaban ƙasar koriya ta arewa bai dace ba domin ba zai haifar da ɗa mai ido ba kamata ya a zauna a teburin sulhu don a samo bakin zaren warware matsalar sako daga mutar dan ma'az baban khalifa ji kankande da aminu kano mai da garku da ibrahim dallami da abubakar sabi sabuwa katsina shi kuma sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi Hakika matakin da hukumar shige da fice ta kwastam a Najeriya ta ɗauka na korar wasu jami'anta 28 da ake zargi da haɗa baki da wasu ɓata gari wajen shigo da makamai a tashar gaɓar ruwa ta Tinkan Island da ke Legas ya yi daidai. Kuma hakan abin a yaba ne. Muna fatan hukuncin da kotu za ta yanke musu ya zama darasi ga masu irin wannan mummunar ɗabi'a ko a ina suke. Sako daga Usman Shitu Mahuta da hana Sikiri jihar Adamawa. To madalla to jama'a sai ku ci gaba da aiko mana sakonninku mu kuma za mu ci gaba da karanto su kafin mu karkare shirin ga ta dawo mana takaitattun labaran duniya. Dosar fili 'yan sandan kasar Zimbabwe sun kama wani dan gwagwarmaya kuma fasto Evans Mawariri sabili da yaya ta sako ta hanyar hanyar sadar zumunci yana kira ga al'ummar kasar su gudanar da zanga-zanga kan karancin mai da kuma karin farashin kayan masarufi da aka yi. 'yan sanda sun jira marawi wato mawariri a bakin kofar majami'a lokacin da yake jagorantar sujadar safe lauyan harrison kumo na kungiyar lauyoyin kasar zimbabwe da ke kare hakkin biladama shine ke wakiltar limamin wanda kuma shine shugaban gangamin nan da ake take this flag wanda a bara ya jagoranci zanga-zanga da dama da aka yi wa gwamnati To madalla masu mu da wannan muka karshen shirin nama na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe shirin na safe a wugan Najeriya da Nijar wato karfe biyar a wugan Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu amma da Grace Alheri Abdu ta na gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro Jedo ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Alfredo. Nisar Fil Hashin ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.